وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ساتين يوشي mun karatu har zuwa ƙarshen suratul bayyina Allah ya sa albarka yau insha Allah za mu shiga suratul zalzala suratul zalzalati ita ma sura ce makiyya ɗaya daga cikin darussan da take karanta suwa shi ne tabbatar da maganar tashin ɗaya da tashin na kiyama da shi duk tiran daɗewa za a tashin na kiyama duk tiran daɗewa za a tashin na kiyama duk tiran daɗewa za a tashin na kiyama Allah ya suratun da zaɓi ne الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ومن أصدق من الله حديثا الله يتي الله لا إله إلا هو الله shine abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya in ba ba. sai yace la yajma annakum ay wallahi la yajma annakum wallahu ilayhi yawm Allah yace wallahi wallahi zan tara ku a farfajiyar alkiyama zan tara ku a ranar alkiyama larai ba fi Allah ce wannan maganan ba ku kwanto wa man asdaqu min Allah hadisa Allah ya ce wa yafi Allah gaskiyar zance Allah ya ce to wallahi da ai tashi alkiyama to abu na biyu shi ne tana karantar da sakamakon kanci sakamakon kanci duk daren daɗewa za ka ga sakamakon rayuwarka duk daren daɗewa si ka ga sakamakon rayuwarka ko alkhairi ko sharri duk daren daɗewa si ka ga sakamakon wannan dai rayuwar da kaga kake yi ana kirga ana lissafin ta duk daren daɗewa za ka ga sakamakon abin da ka yi a rayuwa ai idan mutum ya shuka dawa dawa zai girma, ba zai shuka dawa kuma ya girbe masara idan ka ga mutum yana shuka dawa ka rantse da allah dawa ne zai fito ba za su yi kafara ba to shi kuma allah mana duk yadda yake son ka in ka shuka taba taba ne zai fito ba za ka shuka taba ya fito maka da alkama ba duk yadda yake son ka in ka shuka taba taba ne zai tsoro ba za ka shuka taba ya rikidar maka da ita shinkafa ko masara ba kuma duk cinka in ka shuka shinkafa shinkafa ne zai zo. ba za ka shuka shinkafa kuma ya fito maka da taba duk abin da ka kai kai جماعة الله ya بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها الله يكفي بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها Allah ce idan aka girgiza ƙasa girgizawa ma'ana idan aka girgiza ƙasa a lokacin tashin duniya girgizawa na tashin hankali Allah ce ya dakwai a wannan lokaci iza zulzilatil ardu zilzala Allah ce idan aka girgiza ƙasa girgiza na tashin hankali Allah ce to ku ya za zafi yi a wannan rana wannan girgiza shi ne girgizan da ake yi na tashi kiyama eh, girgizan da ake na tashi kiyama kasan birkita duniyan gaba ɗaya Allah ya babu abinda tashin alkiyama ba ya shafar tashin alkiyama yana taɓa sama tashin alkiyama yana taba ƙasa tashin alkiyama yana taba rana tashin alkiyama yana taba wata tashin alkiyama yana taba duwatsu tashin alkiyama yana taba dabbobi amma fa ba don su aka yi tashin kiyama to ina kai da aka yi don kai ina kai da aka yi don kai sama ba don ita ake tashi biya ba amma kana kallo za ta yi bindiga ta fashi shi ne izar sama to ba don ita aka yi ba wa izar jibalu tsirat ba don shi aka yi to ba don kai da zarka ya kai wannan girgiza na tashin alkiyama شيني الله ya bada labarin shi سورة farkon يا أيها الناس اتقوا ربكم إن بلبلة الساعة يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله يتي يا أيها الناس يا كومتاني بعد مو يا ce ya ku mutane ittaku rabbakum Allah ce ku Allah ya ayyuhan Allah ce ya ku mutane ittaku rabbakum ku ji Allah inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah yace don girgizan tashin duniya babban girgiza malar rigimar da Allah yace babba ce babba ce to shine idza zilzilatil ardu zilzala ya ayyuhan nasu Allah yace ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji ku ji tsoron Allah ku ji tsoron mahalicci inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizan tashin alkiyama babban girgiza kamar wani ne yace Allah me zai faru a ranar yace yawma tarawnaha haɗin nan ya udu ila alkiyamati Allah ce ran da ku ga alkiyama tana faruwa tazhalu kullu murbi'atin amma arba'at kowace mai shayarwa za ta rafkana daga abin da take shayarwa ana baka labarin uwa wai saboda ka gane girman abin Allah sai ce kowace uwa za ta fita harkan jaririnta malam abin da ya sa uwa ta fita harkan jaririnta ba karamin abu ba yawma tarawnaha tadhhalu kullu murbi'atin amma arda'at Allah yace kowace mai shayarwa za ta rafkana ga barin abin da take shayarwa ina danta yake Allah yace ba ruwanta yana gida ba ruwanta yana ba ruwanta wa mana ta ma danta haka ta shiga fitina eh hadisin bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari lokacin da aka kamo kamammun hauza ga maza ga mata wata mata ita nemi ɗanta sai ta rasa an kamo ta babbaiwa ce ɗantan a cikin furmutsin sai ya ɓace bata gan shi kuma yana shan nono sai na umarci sai ta cire nononta a wadda tunanin neman ta. suna neman kudin ta bashi daga wannan yaron ta kama ta gaba ɗan ta bane ta mance da yanzu ita baiwa ce ita ta ina ɗan ta ya shiga tana ganin yaron sai ta je ta ɗauke shi ta rungume shi sai ta fara bashi mama a gwaro ita yanzu an kamo ta baiwa duk ba damuwanta ba ita ɗan ya taɓa da ne na fito daga nasarawa zan koma gida sai na gamu da matata a hanyar. sai muka yi kiliya sai na ga wacce ta wacce sai na tsaya sai na kira ta wacce mata ran ne ina na kiji sai ta fashe da kuka sai ta ce mun abdalla ne ya bata ta ne ya bata to ke da da yanzu ranke mata dokar izinin isa suka ya faɗi lokacin da ta cikin ita ma ba ta san ta ina za ta je neman ɗan ita ma ba ta san ina za ta neme shi amma duk tun da ɗan ya bata ba za ta iya zama gida to wannan matar sai aka ce za ta shiga cikin labda kwata-kwata ma babu ruwan da malam babbar rigima ce ko kuma babu ce to idan Allah na so ya nuna maka damuwan wani abu da wani abu sai ya ce maka uwa ta damu da zanta to in ana so a nuna maka fitinar da za ta raba ka da shagon ka a kai yanzu shago menene ko har bindiga ka za ka fita daga shagon ka tafi damu ka haka ne ko baka ba ka bar shi abu da wannan duk ba damuwan ka bane to Allah sai bai baka misali da shago ba sai bai baka misali da office ba sai ya baka misali da uwa za ta gudu ta bar Yau yawma tarawnaha tazhalu kullu murbi'atin amma arba'at Allah ce duk wata mai shayarwa za ta rafkana ga barin abin da take shayarwa wa tabu kullu za ta hamlin hamlaha duk wata mai ciki za ta haife abin da ke cikin ta wata ranar ka Allah ce za ka ga mutane a cikin maye ana tafiya kamar an bugu wa ma hum yuskara Allah yake amma ba abin ma yin suka sha walakin na azabar lahi shadi azabar Allah ta kautar annan a kansu shi ne ma'anar izazin zida fil ardu zilzala Allah ce idan aka girgiza ƙasa aka girgiza duniya girgizawa domin dukkan abin da Allah ya sa a bayan ƙasa yana karɓan canji سنبيه اخر الايام منكرا زعل تولد بفرق اذا الشمس كورت الله يجيكم جميعا ورب العالمين وان الرعاه بك ابنتين بعد جمهوريه واخرجت الارض اثقالها الله يجي كسا ذات فتر دكا نوين ليكي تشنتا معناه duk abinda aka bisne a cikinta na gawar waje duk abin ke cikinta na ma'adinai da dukiya idan aka yi wannan girgizan duk za ta fito da shi eh? shi ne idan ardu muddat wa alkat mafiya wata kallat alaci idan aka ɗane ta wa alkat mafiya za ta zubo duk abin da yake cikinta wata hallat sai ta zama empty ba duk wadda kuka bisne shi Allah ta zaka yi waje da shi duk wadda kuka bisne shi za ta yi waje duk wadda aka saka to shine wa akhrajatil ardu asqalaha lokacin da aka yi wannan girgizan Allah ya ita kuma kasa za ta fitar da duk abin da yake cikinta a bayan ka Allah ba akbar mm. annabi yake barawo sai zo ya kalli abin da yake bayan kasa na dukiya sai ce ba a kan wannan ne marasa lafiya wadda ya kashe wani idan kasa ta fi da abin da ke cikin ta duka da gawar gawarwakin da aka binne da duk dukiyar da yake ta, wadda ya taɓa fashi da makarin sai ya ce a kan wannan ne na kashe wani wadda ya yanke zumunci sai ce a kan wannan na take harkar yan uwana matar da sai sihiri ma kishiyarta sai ta ce fa kan wannan rayuwar ne na raba wacce da hankalinta ko na raba ta da rayuwarta wallahi ma kan idon ka da ta abin da ka taba cikku mai wani akai sai ka yi nadama a kan da akan me a kan abu kaza ka ci fara wa akrajat al-ardu duk abin da ke cikin shi ne sun mani suka fi ukura fa idan sun kiyamu? ana wannan busa na biyu Allah ke kawai ga arafi ta fito tana amayar da mutum sai idan sun kiyamu da zuwa sai da mutum ya sha ta wani eh, wani ya ta kan kalli kalli ya dubi kama da ganin su ya kalli can ya kalli can yanzu kuma an gama yin abin da kake da iko a kai yanzu kuma za a yi abin da ake da iko a kan kai shi yasa ake ce ma Allah maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako ba don ba shi da mallakar duniya bane a'a sai dai a duniya yakan iya ce ka bari ka ki bari yakan iya ce ka yi ka ki to idan an je lahira kai kanka ma baka isa ka ba ma kanka umurni ba baka isa ka ba ma kanka umurni ba balle ka ba ma wani الله يسلمك بس الله وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وقال الإنسان ما لها دان أدم سيتي يوم يسام الدنيا يوم يسام الكلام wannan irin jijjigan fa me ya same ta wa kana al-insanu mala a kiyama kuma wa kana insanu yawma idhin ayna al-masara يقول الإنسان يومئذ أين كلا لا وذر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر يقول الإنسان يومئذ دان أدم ينا قرن تفاري بريك تشافيه أين المفر إنا دم قدو التي كلا لا وذر أي باء قدو إلى ربك يومئذ المستقر kawai za ka tafi gaban Allah gudu ba a gudu wa kana insanu mala dan adam zai ce me ya same ta yau me ya samu kasa yau me yake faruwa a duniya yau ma idin Allah ya ce a wannan ranar to haddisu akhbaraha za ta ba da labarin kanta da kanta kasa za ta ba da labarin kanta a satin da mun karanta karatun na ajabu wanda da sai na ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace idan aka yi tashin alkiyama aka yi mata wannan jijjiga din falaisa fiha zira'un wala shibr ba za ka samu kamar zira'i a bayan kaza ba wala shibr ko kamar shibiri daya dani daya ko da fadin sa bai wuce 6 inch illa wa huwa yantiqu shi mutum yana magana yau ma idan ta haddisu ba annabi ya ce babu inda za ka taka ya kai step daya, daga wannan kafan zuwa wannan kafan shine zira'i da wala shibrun ko kuma shibiri daya illa wa huwa yanzu ba ce ko ta ina kasa tana ta magana nan tana cewa a nan wani ya yi zina da wani wannan na cewa annan wani ya kashe wani kowa yana faɗan matsalolin gurinsa wallahi wallahi san da za a yi fallasa yau mai idin tuhaddisu akbar Allah ce a wannan ranar ƙasa za ta ba da labarin kanta da kanta ba ta bukatar fi kai jawabi duk abin da ka yi a kanta za ta faɗa wallahi haka bayan allah mutane kirki za ka kasa tana jawabi a nan ya tsaya ya yi sallar masjid a nan wani yi karatun alkur'ani a nan wani ya yi tsiyamun laifi a nan wani ya tsaya ya yi a nan wani ya da alkhairi ba abin da za ku yi malam duk yadda kake ganin kana addini matukar za ka koma kai abin da ba daidai ba akwai ranar tonon akwai ranar asiri zai ka yi kokari yadda ake zaton ka ya bayyana a kiyama kafin haka kar a dinga maka zaton kana da kirki ya zo ya fito ka da kirki yau ma idan tu akbara za ta ba da labari kanta da kanta babu wani zira'i ko shibiri guda daya face yana magana kuma kowa yana kai kana tafiya kasa kana faɗan abin da kai a kan a nan wani yi kaza da kaza a nan wani yi kaza da kaza a nan wani yi kaza da kaza yau ma idin tu su labara malam shidu a filin alkiyama masu magana a kan mutane a kan bayi a filin alkiyama ba wadda sun iya kacin su in ba ba wadda ya sun iyakacin su ba yanzu ba shi kasa ne don haka ba da bayani ba jinka Allah zai kira shi ya ce ka gaya mun mai kaji jin ka gaya mun mai kaji kana ji jin ka nema Allah bayani ganinka Allah bai tambaye shi mai ka gani ganin yama Allah bayani fatar jikinka wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an fa hum yuza'un حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قولهم لم شهدتم علينا قالوا أنفكر الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإلى wa yau mai yuhusharu a ada'ullah Allah ke ran da za a tada abokan gaban Allah wadda suka yi fada da manzon Allah wadda suka yi fada da alqur'ani wadda suka yi fada da sunnar manzon Allah ilan nari zuwa ga wuta fa hum ana shirya su su wani baya mutu. hatta idza ma ja'uwa Allah ce har lokacin da za su iso wuta ko su iso farfajiyar alkiyama shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bi ya amalu jinsu sai ya yi jawabi ma Allah a kansu ganinsu zai ba da shaida a kansu wa juluduhum fatun jikinsu za su ba da shaida a kansu bi ya amalu game da abin da suka ina ce jama'a kun ji to kun ga anan yau mu irin tu hadisu akbar ai al'arub kasa za ta ba da bayani to nan kuma shahida alaihim sam'u wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun har idan sun yi bayani ma Allah wa qalu li juludihim fi sima ce mafatin jikinsu da jinsu da ganin su lima shahidtum alaina don me kuka bada wannan shaidan akan mu qalu sai su ce musu an taqana Allahu allazi an taqa kullu shay wanda ya maganantar da komai kuma shi ya maganantar da mu shi ne Allah Allah ne ya ce mu yi magana kaga dole mu yi magana hadisin muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce abinda zai fara jawabi a gaban Allah ranar alkiyama a jikin dan adam cinyar mutum in ji abinda zai fara ma Allah jawabi a kanka ranar alkiyama annabi ya ce cinyar ka ita za ta fara bayani la ilaha illallah cinyar haka annabi ne a cikin suratul mu yake yau mata shaɗu alaihi ya fulatu wa arjuluhum wa aidihim wa arjuluhum يوم الإذن وفيهم الله دينهم الحق يوم الإذن وفيهم الله دينهم الحق yau mu ta shahadu alaihim alfinatu ran da harshensu da su ba da shaida a kansu wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafunsu bi ma kanu ya amalun game da abin da suka aikata kaga a can an ce ji da gani da fata nan kuma yau mu ta shahadu alaihim alfinatu wa aidihim wa arjuluhum da kafafunsu bi ma kanu ya kasubun ko ya amalu game da abin da suka aikata yau mai izin yi wa fihimullahu dinahumul haq a ranar Allah zai cika musu sakamakonsu na gaskiya wa ya alamuna annan laha huwal haƙul mubin a ranar da su gane Allah shi ne al alhaƙul mubin gaskiya da gaskiya da wani haka abubuwan da za su ba da shida suna da yawa abubuwan da za su ba da shaida suna zuwa kafa zai ba da shaida hannu zai ba da shaida harshe zai ba da shaida fata za ta ba da shaida ga sunan rubutu a kanka kafanka za a ce wa Allah bayani na kuma Allah bayani eh, hannunka ake bayani ya yi bayani Allah wani hadisi da al'imam ibn majah ya da shi malam albani ya inganta ne lokacin da kunci ya addabi musulmai a garin maka. wahalar da yau kuka sha wasa ce akan tagogi wahalar da kuka sha wannan satin wasa ne akan na satin zuwa wahalar da kuka sha a wannan watan wasa ne akan watan da zai zo wahalar da kuka sha bana wasa ne akan wahalar baɗi haka musulmai suka dinga azabtuwa a maka yau an kashe wancan gobe an ta wancan jibi an gode ido wancan a shekara ta biyar tsakiyar shekara ta biyar annabi da ya ga abun nan ya yi yawa sai tara sabar ya ce zan tura ku hijira zuwa habasha akwai wani sarki a habasha na jashi ya ce musu sarki ne krista amma yana da adalci bai bari a cuci wani a ƙasar ku sula ne duka koma ni ku bar ni da wani da wani da shugaba ke shugaba ke shugaba ke duk abin da ya taba talakawar wallahi shi ne mutum na ƙarshe in garin zai kone ne motar ƙarshe da za ta bar garin motar gwamnan in akwai sauran mutum biyar a garin wallahi ba ta maye fita sai ya ga talakawar annabi ya ce musu mumuna amma tun da wannan abun ga haddin da ya kai ko ku wuce ku fita ya tura su haɓar shi Allah kaga a ka'ida a irin wannan taro da raka ana yi a stadium irin children day da sauransu na rantse maka da Allah babu dama gwamna ya bar stadium din nan sai yaran nan duka sun fita sai ya tabbatar kowace firamare an tsallake titi da su kafin yi barata babu dama ya fita abin ya bar zaka lokacin da za a halakar da mutanen annabi lut da mala'ika jibril ya zo ya fiya mishi ga yadda da a yi ga lokacin da za a fita ya ce mishi asiri bi ahalika بقسء من الليل واتبع أدبارهم من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون الله يتي فأسري بأهلك بقسء من الليل Allah ce ka kwashe mabiyanka masu imani ku fita a cikin wani yankin dare idan dare ya tsana ku sulale duk ku fita sai ce mishi wattabi adbar kai ka bi bayan su annabi lut shine mutum na ƙarshe ko mutum ɗaya bai bari a baya duka jama'arsa haka yi sasu su wannan shi ne ke a musulunci muna gaya muku wannan ne da buɗaɗɗiyar zuciya mu ba mu da gilli a kan ba mu da riba in kun shiga wuta ba mu ci ribar kuma idan kuma muna faɗa ne don ba mu son za mu tsaya da ku a gaban Allah muna muku ne a matsayin nasiya ga yadda ake jagoranci a kuma ku yi ku ta mu kanku domin ku tsira mu ba mu da riba in ba ku bi Allah wannan shi ne tsarin addini ko a makaranta ne kana hidimar da aka tada yaran makaranta karka ka ka bari ka ga yaran ka duka sun tsallake ki ka ga yaran ka duka sun tsallake kwalta kar sai ka kama hanya a ce ma an kada wani yaro ka saka a cikin su profit din makarantar su tsaya a je bakin titi ka ga yaran ka duk sun tsallake kwalta bayan kowane yaro ya to sai ka koma shi ka sai ka tafi ba tsarin shugabanci ba ne ka fita daga makaranta ka bar yaro wani ɗan shekara biyar wani ɗan shekara bakwai kai kana da mashin ko mota shi kuma zai tsallake ba babu wata da yi hannunsa shugabanci da ke haka me laifin addini annabi sai ce musu ku tafi habashi ku je ku in waje ya yi sanyi za mu aika muku mu ce ku da sabon israel to yau kuma an wayi gani musulunci ya yi daula a madina labarin ya wuce yau shar'ar allah take gudanar da hukunci wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabbansa sai ya ga 'yan habashan nan da suka tafi habasha a hijira tun a maka yau ga sunan da yawa a majalis sai tuna oh, waɗannan mutane sune lokacin da ake cikin azabtuwa suka bar garuruwan su na aihuwa suka gudu domin su fake da imaninsu su fake da lafiyar jikinsu fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muhajirin alladhina raja'u min habasha annabi sai yace wa muhajiran da suka dawo daga habasha yau kuma an zo duniya ta zauna lafiya annabi sai yace musu ala tuhaddisuni bi a ajibi ma ra'aitun bi arzil habasha annabi yace ba za ku dan mun wani taɗi ko labari na abubuwan mamaki da kuka gani a kasar habasha ba tunda kuka dawo daga habasha kun yi shi kasar ku ba ɗaya da kasar su ba addinin ku ba ɗaya da addinin su ba al'adar ku ba ɗaya da al'adar su ba yanayin su ba ɗaya da yanayin ku ba yanzu duk jima wanda kuka yi a habashan nan ba wani taɗi da dakumun na wani abu da kuka gani mai ban mamaki a habasha wadda ya saba ma abin da kuka samu alatu tu haddisu ni bi a ajibi ma ra'aytum bi arzil habasha annabi ya ce ba za ku bar labari na ababen mamaki da kuka gani da ya zama muku daban a cikin habasha ba فقال فتية منهم فلا يا ya الله sai samarin cikin suka ce magana bari mu ba ka labari wani abu da muka ga ya ba mu mamaki a habashi baina na hannu julusu suka ce manzan Allah wata rana muna zaune mu ya mutu habbai mutanen habasha suna ta hidimansu mun fito mun zauna a bakin hanya muna kallon jama'a marrat bina juzun min a ajaibihim sai wata tsohuwa daga cikin tsoffin habasha sai ta zo ta wuce ta hamilu a siya kullatan min ma'in tana dauke da tulun ruwa a kanta jama'a fara fahimta wata dottijiya ce kanta ta tsufa tana dauke da tulun ruwa ta ɗebo ruwa a kanta yace sai ta zo ta wuce famarrat bi fatan minhum muna kallonta sai ta je wucewa jikin wani saurayi daga cikin samarin habashi فجعل إهداية ديه بين كتفيها ونن ثورين سيسن يهنون سطيع أتكانين كافتون تتبايا ثم الدفعها سيبن كتفوه فكرت على ركبتها سيتجيت كفو أكل نورنا فانكسرت كلتها تلون تسيفاتي بشكل يكي منا كلاوش نعم fa ja'ala ihdaya dayhi bainaka tafayya sai ya sanya daya hannunsa a tsakanin kafadunka ta baya tsohuwar nan ta wuce shi da ruwa akan nan thumma dafa'a sannan sai ya bankade ta fakarrat ala rukbatiha sai ta je ta rubi akan gwiwoyinta fankasarat kullatu tulunta sai fashe ruwa sai wani falammar tafa'at iltafatat ilayhi lokacin da ta tashi sai ta waiwaya sai ta kalli wannan saurayi faƙalar sai ta ce shi. sau ka ta'alam ya guda ta ce mishi bawan Allah da sami za ka fahimci kuskurenka iza waba Allahul kursiya ran da Allah ya zo ya ajiye kursi don ma mutane da ta ce abin da ka abin da ka na kada ni a ƙasa da shekaru fasa mun tuluna saufa ta'alam Iza wada Allahu al-kursiya tace zaka gane da ka mun baka kyautata wa kanka ba randa Allah ya ajiye kursiyu domin ma mutane hisabi wa jama'a al na Wal'akirin ya hada na farko da na ƙarshe. wata takallamatil aidi wal arjulu bima kanu randa hannaye da kafafu da su yi jawabi akan abin da suka yi zaka sha mamakin abinda hannunka zai faɗa a kanka kan abinda ka nuna ranar alkiyama fasaufa ta'alam ta sake ce mishi saurayi za ka gane kayi wa kanka ba daidai ba kaifa kana amri wa amruka hu gadan gobe in Allah ya haɗa mu a ranar alkiyama za ka gane yi al'amari na da al'amarin ka zai kare ta ce mishi gadar gobe da ita da wadda ya ture ta da wadda aka ture ta a kan idonsu ba wadda bai hawar shekara dubu ba da mutuwa duka sun da shi bai ture ta da ita da aka ture ta da sabon da aka ture a gabansu duka sun da duka sun da fasaufa ta alam ta mishi da sannu za ka sani fa amri wa amurka indahu gadan yaya al'amari na da kai zai kare gobe in Allah ya haɗa mu a gaba ga Allah wa ya kuli sallallahu alaihi wasallam sadaka sadaka sadaka ana ba mu annabi labari annabi yana cewa abinda matan nan ta faɗa gaskiya ne abinda matan nan ya faɗa gaskiya ne abinda matan nan ta faɗa gaskiya ne sun maka sai annabi ya ce kaifa yukaddisu Allahu ummatan la yu'kar liba'ifihim min shabihi annabi yace yaya Allah zai tsarkake wata al'umma Allah zai albarkaci al'ummar da ba a iya karban haƙƙin mai rauni daga wajen mai karfi Allah Allah zai ba wannan al'umma albarka kaifa yuqaddisu Allah ummatan annabi yace yaya Allah zai tsarkake al'umma ma'ana yaya Allah zai yi albarka ma al'ummar da la yu'kas liba'ifihim min shadidihim wadda ba a iya karɓo hakkin mai rauni daga wajen mai ƙarfi in dai ba ka da ƙarfi in an cece ka tasha tasha annabi ya ce abin da ta faɗa gaskiya za a haɗu na farko da na ƙarshe hannaye da su yi bayani kafofi da su yi bayani a gaban kowa a ranar biyar yau mai idan ta hargis ba to ƙasa ma za ta ba da bayani ai kasar nan da kuka muke zaune a kanta kun ga inda muke zama mu karatu nan wallahi duk ran da aka rasa daya a cikin kuka yake sharbi sharbi haka Allah ya fara a Qur'ani lokacin da Fir'auna ya mutu Allah ya ce fa ma bakat alayhi musama'u wal ard ran da Allah ya halakar da Fir'auna da mutanen mutanensa Allah ya ce fa ma bakat alaihi musama wa ardu da sama da ƙasa ba su yi kukan mutuwar fir'auna ba suna kuka kenan in mutumin kirki Allah ya ce amma da fir'auna ƙasa ba ta yi kukan mutuwar duk inda kake zama ka karanta alkur'ani ka yi wani aikin alkhairi duk ran da baka wallahi wajen kuka yake shar'i shar'i sama inda ake wucewa da ayyukanka kuka yake saboda aka Allah yake fir'auna da mutanensa fa ma bakat alaihi musama'u wal ard sama da kasa ba su yi kukan mutuwar su amma suna kukan mutuwar bayan yau mutu ne ta hadisi a kabara a wannan rana kasa za ta ba da labarin labarin ta shi duk abin da aka yi a bayanta za ta yi ta bayani za ta bada shaida Ka gaba abin da zai koyi mu Allah yana ganin ka mala'iku sun rubuta wajen da kai aikin da shi ya faɗa gabar jikinka ta faɗa shaidu dai ga suna rubutu a kanka يوم الدين تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها أي بأن ربك أمرها نعم الله ليش متسيبين ومدونك البيان الله يمت وهي يتكي بيان ميت الواقع كو إنا ذي فار بيان وانا يمتنا شبه وانا يمتنا شبه وانا يمتنا شبه الله الله يسمون المنافق الله يسمون المنافق الله يسمون المنافق تسألهم يومئذ يقدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يومئذ يصدر الناس أشتاتا او ان الرانا الله يتموت على ناسه يتفتوا دبن دبن زوجا زوجا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا جروب جروب شنو معنى الزوجة Eh. yasduru nasu ashtaki mutane da su firfito daga kaburburansu daban-daban jama'a jama'a wa'annan ga zugansu waɗannan ga zugansu yan caca ga zugansu yan giya ga zugansu mazinata ga zugansu in kiyamun laili ga zukansu an ramomi ga zukansu yan sadaka ga zukansu wa yau mai yunfa kuɗi sulfa ta tuna wada kowa irin halinka akwai jama'ar haka da jama'a jama'a haka za a tafi aljanna wannan jama'a jama'a haka za a tafi wuta wannan jama'a jama'a yan aljanna in an ce a tafi ga su nan wannan group su zo su wuce wannan group su zo su wuce wannan group su zo su wuce wannan group su zo su wuce haka yan wata su ma group group group su kowa da tawadar, amin kowa da tawagar kowa da tawagar da irin aikinka to akwai ire-irenka wasu jifi a ƙwar'ani ya tabbatar da tim ɗin fir'auna shi ne a gaba ya kudumu ƙaunahu يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود يقدم قومه يوم القيامة شيء يا عجبا ليس من شباب في أيلان من شدود أيلان هكذا يوم يصدر الناس أشتاتا متعنى الناس في البيتوة دارك أبر برنس جماعة جماعة ليروا أعمالهم دم أنونا مسعيكا أبين دكين قاشي abinda kai gashi yi rau a amana malam aikin nan dole ka yi shi sai rufe da miskala zarra da dole za ka yi me ya ce mahallashi nan abin da kai da kaza da kaza da kaza da kaza kafin idan aka kira mutane aka zo aka yi sahu da su a filin alkiyama fayil fayil ake kira ba dukkan mu ana mana rubutu ba kowanne mala'ika ya to a jikin fayil ɗinka akwai sunanka haka akan sunanka sunanka akan littafinka haka da ake kira suna suna wane wane sai ka fito daga filin yamma ka tashi cikin mutane sai ka zo ka tsaya شيء من اليوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم بإمامهم بمعنى بكتابهم نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر da littafi dama mala'iku sun kai littafin sun tashi kowa an rako shi littafin shi har zama da dayya a cikin mala'ika da ke allah aiki da kafin akan wani da nan fayar da na zo da shi sai a aji kowane mutum mala'iku biyu za su rako shi ga wadda yake ɗauke da littafin gani bayani da gani waja'a kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa shahid waja'at kullu nafsin Allah ce kowace rai za ta iso filin kiyama ne ma'aha tare da ita sa'ik shine police din da zai iso zai kawo ka kotu wa shahid da wanda zai ba da shaida a kanka to idan an zo وكان كريمه هذا ما لدي يأتي في في الله قال أقول لك من أيدي أكرم ما كان قصد إذا أنظر أمثاله كانت أن يسووا دس تسعفها جاء إلى حول ولا قوة إلا بالله sai a fara kira idan aka kira sunanka za a yi bayaninka yadda duk duniya kuwa sai ya gane kai ake ne wadda ko sunan kuɗe shi ta gane ba shi ake kira to sai ka lura ɗaya to idan ka muka tsaya wannan shi ne misali idan ka muka tsaya sai a maka bayani sakamako da ake bayarwa na kyakkyawan aiki da mummunan aiki misali sai a ce maka salatin annabi kowane daya muna biyan tsakarari idan ka ɗauki ƙusa a kan hanya muna ba da lada kaza a shar muna ba da zunubi kaza duka to sai a maka littafi a ce iya rayuwar kayi salati kaza sai a yi tutar ladan ka sai a ajiye maka a hannun daman ka ka yi sadaka a biya ka ka yi kaza a biya ka ka yi kaza a biya ka ka yi kaza a biya ka sai kuma a dawo na aiki sai a ce to a sharma ka yi kaza yi gulma kaza yi kaza ka kaza kayi kaza yi kaza shi ma a biya ka annabi ya ce idan mutum ya kalli hannun damansa inda ake ajiye kyawawan ayyuka sai kaga kamar zai murmushi idan ya jiyo ya kalli hannu abin da zai da kuka malakun menene eh, ɗan wannan to bayan an gama maka hisabi ga ladanka ga mummunan aikin to sai a ce maka kuma sauran isasi isasi shi ne farke rigimar da take kanka yanzu tsoron aikin da kai na sabon Allah an biya ka aikin da kai na bin Allah an biya ka ta sai a ce kuma duwar da ka cuce shi a zo a cire mishi jama'a a cikin hadisi na bukhari annabi ne man kanat lahu mazlamatun li ahadi duk wanda ya san hakkin wani ya makale a gurinsa na wani jama'a ku ji hadiri man kanat lahu mazlamatun li ahadin duk wanda ya san ya cuci wani inji annabi duk wanda ya san ya cuci wani من علمه لم أو أي شيء رواية البخاري أو أي شيء النبي يكشي قومي فليتحلله اليوم النبي يكشي يو يجيس وروري اليوم النبي يكشي فليتحلله اليوم يو يجيس وروري يو تركي دك بني تيكو دك ديك وروري Kwabla Allah ya kula dinarun wala dirham annabi yace karka bari ku hadu da shi a gunda ba dinari ba dirhami ma'ana karka yadda ku hadu da shi inda ba kuɗin da zaka biya Allah ya kuna dinarun wala dirhamun karka bari ku haɗu da shi inji annabi a gunda ba dinari ba dirhami ma'ana karka bari ku hadu a inda baka da da biya in kana lahu amalun salihun idan yana da aiki mai kyau shi azzalimin ukiza minhu bi qadri mazlamati sai a ɗiba daga ladansa gurgudun zalunci ne wa illam yakul lahu hasanatun idan kuma bayi da kyakkyawan aiki da za a ɗiba ko kuma ya ƙare wajen biyan waɗansu Okiza. min sayyi'ati sahibihi sai a ɗebo daga laifin wanda ya cuta fa humila alaihi sai a dora mishi annabi yace ka je warware liyurawar amana amma ayyuka za ka kai kuji Allah ya ce a Qur'ani وكل شيء وكل شيء وكل شيء في الزبر وكل وكبيره وكل شيء فعلوه في الزبر الله يتي دق abin da suka aikata komi Allah ke yana cikin littafin duk abinda da bayi suka yi fi zubur Allah ya kira cikin wannan littafin wa kullu sagirin wa kabirin duk kankani da babba mustaqar Allah ce an rubuta shi fadara fadara wa kullu sagirin wa kabirin duk karami da babba mustaqar an kure Allah ya kira rubuci to shine يوم إذن يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم الله تقوى ذي تشمي أنونا بسعيدين إيه. وأن سعيه لكن نمشي الله يكرمك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا yara duk wanda ya aikata aiki daidai da ƙwayar zarra Allah ke zai ga aiki ƙwayar zarra kuma hmm. ka san ita gwamnati ba ta iya kama barawo matukar zai kawo rafi a kan abin da ya sa hmm. to shi Allah babu ruwan akwai rasid ba rasid wannan dubbe shafi shi in ka yi gaskiya ba rasid da ka wuce in ka yi rashin gaskiya da rasid za a tsaye ka in gwamnati ne aka turo masu kudi abinda suke bukata kawai ka yi bayani dalla-dalla in waɗansu abubuwa aka yi ka je ko cuwa-cuwa ka shirya ka zo da takardun a cikin shi ke ka tsaye فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يا دوت دي ايك في ايك دي دي دي قعير ذرة الله يتجيك ايك ومن يعمل مثقال ذرة شرا يا دوت دي ايك في ايك دي دي دي قعير ذرة من شر الله يتجيك ايك قعير ذرة faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wadda ya aikata aikin alkhairi daidai da kwayar zarra za a nuna mishi aikin malam kwayar zarra wa mai ya'mal mithqala dharratin sharran yara wadda ya aikata mummunan aiki daidai da kwayar zarra na sharri Allah ki zai gani kaga da aka zo nan ma sai aka kwayar zarra سورة الأنبياء يتي الموازين القسط ليوم القيامة وليوم القيامة فلا تظلم نفسا شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتيت بها وكفى بنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الله يتزام أجل مأونين na adalci a ranar mai yawa mawazinar kis ma'auni na adalci liyomin kiyama don au a ranar mai kiyama fala tuzlamu nafsun shai'a Allah ce ba za a cuci kowa ba komai wa in kana mithqala habatin min kardalin in abinda mutum ya aikata daidai da kwayar komai ya ce ta alkhairi ko a taina biha Allah ce za mu zo da ita wa kafa bina hasibin Allah ce don mun kwani a littafi Allah ce mun har kwayar zarra muna kirgawa ne wa kafa bina hasibin Allah ce in dai lissafi ne in kasa ne mu Allah ce lissafi ya kare to za a zo daidai da kwayar duk abin da kake yi wallahi kana yau kanka duk abin da kake yi kana yau kanka kuma rayuwa da kaganta mana wallashi malam gida ta talala duniya ta ke mamuta da wasu kankara kara yanzu yadda muke zaune na kara kasa wani na fama da siga wani na duk irin waɗannan cututtuka allah notice allah ke ba mutane to me saura a rayuwa kana da ciwon suga me saura rayuwar ko za ka yi ta manejinta ta za ka ci kokarin control ɗin rayuwar ne kawai to haka ne amma ka ga mutum ya suke kamar ba Allah ka mutum na rayuwa kamar ba Allah mutum na rayuwa kamar ba Allah to duk abinda mutum ya aikata shi zai abinda ne na yi mutane abinda an ma ya yi aikata da kaji annabi adamu yana nafsi nafsi كاسم معنى النفسي نفسي وان النفسي نفسي باب هو واجه وان النفسي نفسي ده النبي آدم يجي با هو إتمانا هو وتنانات نفسي نفسي ده النبي إبراهيم يجي والله باب النانا هاجر باب النانا سانة نفسي نفسي معنى نكبينا الله saboda kowa zai aiki ne da mukasa wadda ya aikata mai kyau ya aikata mukasa wadda ya aikata mai muni ya aikata maka. Allah ya mana muwafa ya samu dace da Allah kuma ya albarkace mu samu gama da duniya lafiya Allah ya albarkace mu samu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana asiri duniya lafiya Allah ya dace da mu kuma akwai bayani game da wake wa'ida da suka sami. ni yan uwa da yawa sun je su so same ni ba to idan aka ce kowa sai ya same ni kun ga akwai wahalarwa ta kowane jalibi sati biyu da ya wuce na samu gobara a cikin gida so kuma jiya ma mota na ta sake kamawa da wuta to muna fatar Allah ya mayar mun da abin da yake alheri kuma ya sa wannan shine iya rabon wuta a kaina duniya da lahira Allah ya mayar mun da abin da yake alheri Allah ya sa mu dace kuma duk wani mai gaisuwa na ɗauke mishi Allah ya saka da alheri abinda muke fata kawai addu'a ta Mai mahaifin malam Yusuf ya rasu shi ma Allah ya sa mutuwarsa ta zama hutu gare shi Allah ya sa ta zama hutu gare shi Allah ya sa ta zama hutu gare shi bayan sa da ya bari Allah ya musu albarka Allah ya sa albarka a cikin zuriyarsu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk daga kana da eh, eh, wannan ya ya tsoron cewa kamar yadda ma ne gabatar a cikin kafin tafsiri cewa duk abin da mutum ya yi a wurin wurin zai kada abin da ya ba idan mutum ya aikata abu a wuri amma sai ya tuba duk da haka wannan wurin zai ba labarin cewa ya yi to Allah ya samu dace wannan tambayan akwai burgewa a cikin ta in dai har kai tunanin za ta bada labari to me yasa bara karfa maka kanka idan mutum ya aikata aiki a bayan kasa sai ya zo tuba ya jin ne to ba za ta yi bayani a kan ai gaban ayan yace bi anna rabbaka aw hala Allah ne mata umarni to ba zai ce ta faɗa ba tunda ya bari dole ita ma ta bari yanzu ma ibrahim idan mutum ya sha giya ya yi zina ya yi kaza ya kaza duka idan ya tuba a filin kiyama ba za a tata ma magana ba maganan ma ba za a tayar idan mutum yau ya tuba daga shan giya yau mutum ya tuba daga zina yau mutum ya tuba daga kowane laifi to taɗin ma ba za a tayar ba a filin kiyama ma ba za a tayar ba balle ita kasar mala'ikun da suka rubuta ma dole a bude shi wallahi so da ka ba wata kofa mafi girma da Allah ya ma mutane bai wanta kamar kofar tuba Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik